to fa'amara biljanna sai Allah ya ba da umarni game da ita aljanna ɗin ya umarci mala'iku fa aka je aka sha makance ta aka kewaye ta bil makari da abubuwan da ran ɗan adam bai su jama'a kun gani duk abin da ran ɗan adam bai su da shi aka kewaye aljanna kaga ranka baya so amma in ka daure ka ƙara so wurin to bayan abin kuma dama aljanna ne to tun da ranka bai so ba ma za ka yadda ka bari ka ƙara so wurin ba ka kuma ji matsala Allah kenan faƙala sai Allah ya ƙara cewa mala'ika jibril farji ƙara komawa ita aljannar fanzur ilaiha je ka kalle ta da kyau wa ila ma a'adattu li fiha ka kuma kalli irin abin da nema yan aljanna tattali a cikin ita aljanna din fakala sai annabi ya ce fanazar ilaiha mala'ika jibril ya koma ya ƙara kallon aljanna sun marja'a ya dawo gun Allah fakala ya ce wa Allah wa izzatika Allah na rantse da buwayarka laqad hashitu na tsorata Allah ya da kulaha hadu, da wuya wani mutum ya iya shiga aljanna saboda abin da ka kewaye ta da shi su 'yan adam ba za su yadda su ƙara su wurin ba saboda ransu bi san abu to na tsoraci da wuya wani ya samun damar shiga Da mara musulmi kun gani ta ƙara ƙaƙaƙaƙa an yi karatu a baya cewa mafi yawan mata da 'yan wuta ne ko to na rantse da Allah har maza ma duk haka ne har maza duk haka ne mafi yawansu 'yan wuta ne in ka so karanta araf da Allah ke cewa wala kada zara ana li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la na biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ai mafi yawan mutane yan wuta ne wa alaikum da maza to mata adadin su yafi yawa amma ba haka buga hadisin bukhari jama'ar musulmi kun gane hadisin bukhari wata ran manzon Allah yake cewa watan da ya ga Allah ya nuna mai gashi Allah yana mai Allah ya mai majigin al'umomi da annabawansu ya ce ya ga wani annabin da mutane ba su fi goma ba ya ga wani da mutane ba su fi bakwai ba wasu biyar sai ya ga wani annabin daga shi sai mutum biyu duk wa'azin da ya mutum biyu suka yarda da shi wani annabin sai ya hango shi gashi shi kadai da mutum ɗaya na tafi tare da shi duk wa'azin da ya mutum ɗaya yadda da shi annabi ya ce ana haka sai ya hango wasu annabawan suna tahowa gaba ɗaya su ba wanda ya da su su kaɗai suka gama wa'azinsu ko ɗansu ko matarsu ko wan ubansu ko ƙanin ubansu ko ‘ya'yan yayyinsu kowa duk duniya ba wanda ya da su har suka gama wa'azinsu suka koma lahira sai su to gaban Allah su kaɗai ba wanda ya da su annabi ya ce ana haka sai ya hangi ga wani tarin jama'a yadda ka san tasowar hadari ya ce to wannan tawa al'umma ce da ni sai aka ce ina wannan ai musa ne da mutanen shi wannan yana nuna annabi musa yana da magoya baya da yawa ga ce amma yanzu za ka gana ka gayar annabi ya ce sai ya ga duk ko ina an mamaye aka ce to wannan su ne taka gayar sai annabi ya murna sai aka ce mai a'a ai idan ka haɗa adadin sauran da taka al'umar kamar ka samu bijimin sani hadisin yana bukari fariƙal ka ga silin gashi ƙwara ɗaya baki a jikinsa haka taka al'ummar take in aka haɗa da saura kamar ka samu bijimin sani fariƙal ka ga gashi sili ɗaya a jikin shi baƙi wannan silin gashi ɗaya baƙi a jikin bijimin sa ko gashi ɗaya fari a jikin bijimin sa baƙi wannan sili ɗaya ɗin shi ne al'ummarka in an haɗa da sauran wannan ya sa annabi yake cewa ranar kiyama Allah zai sa a kira annabi Adamu shi ne farkon halittarsa ko ya ce ‘ya'yan kaɗin nan’ ya hada shi da mala'iku a je a raba su dubu dubu ka karanta al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan ko karanta minhajul muslim ya kawo hadisi sai Allah ya ce ku je a raba mutane dubu dubu wannan ba aljinu ake magana ba mutane sai su je su karkasa mutane dubu dubu dubu dubu haka za a rarraba sai su dawo su cewa Allah mun kasa sai ce to ku je ku cire wa wutar jahannama na taraban a duk mutum dubu sai su ce Allah a duk mutum dubu nawa za mu cire sai ce ku je ku cire mutum ɗari tara da casa'in da tara su za a ware a watsa wuta ɗaya ne kawai zai tsira jama'ar musulmi kun gani wallahi kowa sai ya dage yanzu nan aka ce a nan kawai a cire mutum ɗaya za a cire liman kola dan kuma mu kowa za a cire to wallahi tallahi shi sa aisha ta ce wa manzan Allah haka ya ce hannu sai kawai don rufe wadda Allah ke min da rahamarsa amma wallahi annabi ya ce ba wanda aikin shi isa ya sa Allah ya sa shi a aljanna ba wanda ya isa ta ce haka ya ce hannu sai in Allah ya gada ma ya rufe ni da rahamarsa ni ko na san annabi shiga aljanna ba to haramun ce har akan annabi Musa da annabi Adamu duka kowa ta zama haramun a kansa amma shi kanshi ya ce sai in Allah ya rufe shi da rahamarsa amma ba wai aiki ba amma ka dibi sufaye sai mutum ya ce wai shi ya bauta ma Allah har ya kiri ta zo mai ai Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tika yaqin sai ga mutum ya daina sallah ya daina azumi ya daina karatun qur'ani ya daina komai in kai magana sai ce ata atayal yaqin sakankan cewa akan ibadar ne mu Allah ni hatta zo min na bauta ma Allah bautar da in ma mun je lahira wallahi bai da abin da zai biya ni na samu tabbas bautar da na yi Allah bai da abin da zai iya biya na da shi to waɗanda suka fi lalacewa a cikinsu idan suka samu irin wannan yaƙinin kamar yadda suke cewa sai su koma kun gane suna yin aikin zunubi su rinka luwaɗi suna zina su ce suna cire gashin munkiri suna cin dukiyar mutane da ɓanna su yi ƙarya su yi yaudara su yi ha'inci idan kai musu magana sai su ce a'a ai abin da muke gudu kar mu kunyata Allah a kiyama mun mai aikin da ba zai iya biyan mu ba don haka shi ne muke yin waɗannan abubuwan don su ɗan ci ladan namu ta yadda in an je lahira ba zai ji kunya a gaban halitta ba zai iya samun abin da zai iya biyan mu da shi don mun yi ayyukan zunubai da laifuffuka sun dan cici waɗannan ayyukan alkhairin namu sun rage a haba usazu wannan magana ma in ba ta zama ainul kufuri ba ne zai zama kafirci mutum sai ya ce maka wallahi ni ina bauta ma Allah ne ba wai dan aljanna shi ba ba ina bauta ma Allah ba wai don tsoron kai bautar da nake in dan aljanna ne Allah ba so ka sa auta sai ya ce Allah bautar da nake in dan tsoron wutarka ne ba na jin tsoron ka sa autar in ka ce to dan me kake bauta sai ya ce ni ina bauta mai kawai dan ya cancanci bauta ne shi ubangiji amma ba wai dan ya bani aljanna ba dan nafi fi karfin aljannarsa ba don tsoron wutar shi ba don bai isa ba ya zartar da ni da wutarsa ka malam yan ɗari kafa bala'i ne masifa ne gulatu sufiya billahi lazi la ilaha illa huwa masifa ne Allah kyauta to shi ne ya ce ko kala ya ce thumma arsalahu ila nari daga nan ne sai Allah ya ƙara tura mala'ika jibrilu ya ce to je kauta kuma ka ganta kala Allah ya ce masa izhab tafi fanzur ilaiha je ka ta da kyan gaske wa ila ma a li ahliha Hafiha ka je ka kalli irin tattali na bala'i da masifa da ƙuna da na tattalan ma 'yan wuta a cikin wuta gama kun gane ko kala annabi ya ce fanazara ilaiha mala'ika jibril ya tafi ya ta da kyau fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dan sai ga wani ta in yayi yunƙuri, sai murkushe wani bangare nata wani bangare in masifa shi ta biki, sai hau kan wancan ya danne shi da ƙarfin tsiya ya hana wancan bangare motsi saboda masifarsa to daga nan ne ai manzon Allah wani lokaci ya ce ishtakatin naru ila rabbiha فقالت أكل بعدي بعدا فأمرها الله سبحانه وتعالى بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف دما lokacin da mala'ika ya je diba wuta yadda take sai ya ga bala'i da masifa wani bangare ya yi tambaye sama sai ya danno danna wani bangare da karfin tsaye mu kurkushe shi yana neman ya cinye shi jama'a kun gane ku Allah kyauta sun marja'a da ya gama sifar da ke cikin wuta sai juyo eh eh watan asalin hadisin da ya ce sai Allah ya umarci wuta da Allah ya ita da kanta ganin abin nan da ke faruwa sai ta kai ƙara da kanta wurin Allah cewa akala ba'adi ba'adan wani bangare nawa yana cin wani bangare sai Allah ya umarce ta tarin ɗayan numfashi sau biyu numfashin farko lokacin sanyi in ta numfasa sai ka ji sanya da mutane a gari har sai a ce jaura ce ta wuce idan jaura ta wuce ta wani daji duwatsu da ke dajin sai si sati in ka taba su za ka ji kamar kankara giwa in tana daji sai ta sankare ta mutu a haka itatuwa duk sai su bushe saboda sanyi duk wani naman daji in ta keta ta daji wala za ga ya sankare kawai wani har za ka ga kamar kankara ce a jikin shi saboda masifar sanyi to yan ta ƙara numfasawa kuma sai ka ji bala'in zafi ya shigo gari shi ne za a ga ka kwanta a ɗaki ba zai yiwu ba ka fito tsakar gida ko titi ka kwanta da ka fara bacci ka ji kamar daga ƙasa kan wuta ka kwanta ka sa fanka tana hura ka ta baka zafi karfe biyu na dare ka shiga ban ɗaki kana zuba ruwan sanyi dan kai wanka ka ji sa'ida amma kana wankan kana gumi to ta numfaso ne Allah kyauta sun marja'a sai koma gun Allah shi mala'ika jibril fakala ya ce wa Allah wa izzatika Allah na rantsi da buwayarka wa jalalika na rantsi da girmanka Allah la ya da kuluha adun sami abiha ba wani mutum da zai shige ta inda ya ji labarinta duk yadda zai ba zai bari ya shige ta ba jama'a kun gani fa'amara biha sai Allah ya ba da umarni game da ita wutar fahuffat bi shahawat sai aka je aka kewaye ta da abubuwan da ran dan adam yake so duk abin da ranka ke so to sai Allah ya kewaye ta da shi kaga karra'i kenan yar'a haulul hima yushiku an yaqa'a ko an yarta afi da ma kun gani duk wanda ya zo bakin iyaka in ya matsa ba to kam ya ankara ya fada to Allah ya kewaye wuta da abin da ran dan adam ke sha'awa jama'a kun gani dan haka kullun ran dan adam zaka ga yana son karasuwa wurin sai ya shiga cikin waɗannan abubuwa na sha'awa kamun ya ankara sai ya ji bigil ya fada ciki jama'a kun gani Allah kyauta sun makala sai Allah ya ce wa Jibril izhab ƙara komawa fanzur ila ma adattu li fiha ka je ka ga irin tattali na bala'i da masifar da na ƙara ma 'yan wuta a cikin wuta fa zahaba ya koma fa nazar ilaiha ya ƙara kallanta da kyau faƙala ya dawo ya ce wa Allah wa izzatika na rantse da buwayar ka Allah shi tu Allah yanzu wa minha ahadun illa da khalaha Allah na tsoraci babu wanda zai iya tsira daga ita wannan wutar wallahi mutane duk sai sun shige ta saboda waɗannan abubuwan sha'awar da ka kewaye ta da shi a cikin mutane da wuya wani ya haƙura sai sun kai kansu wurin to da ko ka kai kanka wurin ne za ka sulluɓa za ka zame baka ankara ka faɗa wannan hadisi akhrajahu abu dawuda fi sunna lamba hadisi na 4744 والترمذي في صفة الجنة هكذا الإمام الترمذي أتكن باب بيقول أكن صفر الجنة لمبا حديثي ندبو بيد أريبير دستن والنسائي هك إمام النسائي في الأيمان والنظر أتكن كتاب الأيمان والنظر مجلدين أكشافنا بكوي الله كثير ما ليتي بداية عذاب النار farin azabar wuta daga ina ake fara wa mutane azabar wuta ai annaru sura karamar wuta malin ya ce tabda'un nar bin nisbatin lil kafir wuta na fara aiki ne idan an danganta ta ga kafiri wal fajir da fajiri tana fara aiki ne min khurujin ruh tun daga lokacin fitar rai haisu yanzu malakul maut a lokacin da mala'ikan mutuwa ke sakkowa gare shi don karɓar ransa wa ya ya buɗe baki ya ce makafiri ko fajiri in an ce fajiri tagar ya ɗan iska an gane ko wanda yake ba kafiri ba amma gangare ɗan iska ne shi to shi ne fajiri wanda baya jin kunyar uban kowa to shi ne fajiri ɗan iska a unguwa to wuta na fara aiki ne tun sanda mala'ika zai karɓi ransa wa ya zai zo ya rinka cewa ayyatu harro alhabisa ya ke ran da ke wannan jiki mai ɗoyi mai wari haka mala'ika mai karɓare zai ce wa ran fajiri ko kafin ya ke wannan rai da ke jikin wannan jiki rai mai ɗoyi mai wari ukhriji min aljasadil Habib ki fita daga wannan jiki wanda yake mai ɗoyi mai wari a bashi kwana biyu ku ga yadda zai zama inda zai gagari unguwa ukurji ila sakaɗin min Allah fita zuwa fushin Allah wa gada fita ki koma gabar da ubangiji zai da bayi koma can ki zauna qala ta'ala Allah ya ce wa amma in kana min al-mukaththibin dallin idan mutum ya kasance cikin masu karyata Allah fatattu fanuzulun yana da wani mugun masauki ko kuma yana da abin da za a tarbe shi da shi tun zuwa salahira min hamimin na tafasasshen ruwan zafi ko kuma yana da abin da za a tarbe sa da shi na tafasasshen ruwan zafi tun a cikin kabari wa tasliyatu jahim ga kuma ƙonuwa da wutar jahim suratul waqi'a casa'in da 92 zuwa da 4 Allah ƙarshe ce inna haza na huwa haqqul yaqin wannan ne tabbas jama'a wannan magana tabbas ce in ko kana ganin ba haka ba je ka ci gaba da iskanci da haka Allah ya ce wa mai imani ko annabi fasabbih kai dai ka ci gaba da tasbihi bismi rabbikal azim an gani hada da nuna godiyarka ko kuma ka ci gaba da ta yin tasbihi da ambatan sunan ubangijinka mai girma jama'a dangane da abin da ya shafi karɓar rai ƙur'ani ya ishara da abubuwa guda uku abu na farko ƙur'ani ya yi nuni akan akwai wani abu da ake cewa mala'ikan mutuwa sunan shi malakul maut ce mai azara'ilu wannan kirista ce bible duk wanda ya ce mala'ikan mutuwa sunan shi azara'ilu ya tuba ga Allah an gane ku? ya ma Allah ƙarya wannan suna a bible ne ya zo cewa sunan shi a zara'ilu ƙur'ani ya kira sunan shi malakul maut sunna ta kira sunansa malakul maut Allah a ƙur'ani ya ce Allah a ƙur'ani yake cewa ƙul ya tawaffakum malakul mautin ladhi wukila bikum thumma ilaina turja'un qul kun malakul maut ka ce mala'ikan mutuwa ke karɓar rayukanku lokacin mutuwa an gane ku wani wuri Allah ya nuni akan wasu gayyan mala'iku ne ke zuwa su karɓar ya ce tawaffathu rusuluna wahum la ɗuna. wani wurin kuma Allah ya ce Allahu ya tawaffal fusa hina ha, wallati lamta mutu fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce mala'ikunmu ne suke karɓar ransa wani wurin ya ce Allah shine mai karɓar rai a wannan gaba ɗaya ba tukka da warwara kowanne hadisin annabi na al'imamu ahmad da sauran malamai sun nuna yadda abin yake annabi ya ce idan lokacin mutuwar mutum ya yi gayyar mala'iku sai su taho da wani tsimma mai ɗoyi mai wari su zubo karara kun san karara ko wanda bai san ta bai je bakin rafi yana son ya gane ya take ya ɗebo ta ya sa a gadon bayan shi eh, ya goga a tsakiyar matse matsinsa to zai yi jawabi zai fahimci ko me karara wannan irin na duniya kenan an gane ko to wannan kararan na lahira ne kuma na cikin wutar jahannama ne shi za su ɗebo su zuba a cikin wannan tsimma sai su zo su tsaya a daidai wurin shi wani fajiri ko kafin mala'ikan mutuwa na gabansu Shi ne zai ce ayyatu haruh al-khabitha ukhriji ila sakaɗin min Allah wa ghadab annabi ce sai ya kama rai a jikin dan adam sai ya riki sai ya diddiga ya diddiga idan ya fusgo sai ya kama zai fita sai ya ɗan tsaya don lokaci bai ba shi ne za ka ji mutum na ihu yana kashi yana zawo yana fitsari yana buge-buge idan ya ɗan saki haka sai ƙara jijjigawa ya jijjiga sai fusgo sai ya kama zai fita sai ya ɗan tsaya saboda lokacin bai ƙarasa ba na a ciri haka zai rinka wahalar da shi har can ya gama azabtar da shi idan ya jijjiga sai fusgo yana fusgowa annabi ce daidai ƙyattawa ido waɗannan gayyan mala'iku da ke rige da tsimma wanda ke a cikin shi akwai karara ta wutar jahannama daidai da kitta ido in ya fusgo ba za su bayi ran ya zauna a hannun malakul mauti ba sai su ce ba mu yana miƙa mu sai su wuntsular da shi a cikin wannan tsumma sai su ɗaure to kaji inda karɓar ran yake hannun malakul mauti ko kaji su kuma inda karɓar ran ya dawo hannu annabi ya ce sai su sama babu wata ƙofa daga cikin ƙofofin sama da za su wuce da ran za su kai wa Allah sai mala'ikun da ke wa gadin Allah eh, suke wa Allah gadi a wannan kofa ta sama sun ce wannan wani rai ne mai ɗoyi mai wari Allah ya tsine masa kada Allah ya sa a biyo da shi ta nan inda muke jama'ar musulmi kun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ran wane ne dan wane Allah ka tsine mai Allah ka tsine mai su wuce sai sun tafi da ran cangun Allah idan Allah ya karba ya karba gashi a hannunsa sai wurgo shi sai ya wuntsulo ya dawo jikin wanda ya fasadi da ɓanna da wannan ran a jikinsa wallahi duk za mu karanta za ku ji Allah kyauta malam ya ce alkabaru shi kabari bidayatul azab nan ne farkon wurin da ake fara azaba wa muqaddimatul iqab kuma nan ne ake introduction ake introducing din ukuba casawa daga nan ake fara gabatar da casa wadda za a yi bayi fafi hadisin isra ya zo a hadisin isra'i da mi'raji qala abu huraira radiyallahu anhu abu huraira ya ce Allah ya kara masa yadda ثم آتي أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم تردخ رؤوسهم بالصخر يتي سينجي أي منزل الله كنا to kuma ana nuna min ya kamata a ce a tsaya a nan saboda in an fara dogon wannan hadisin tsakani da Allah duk wata gaba za a ga rashin dacewar a tsaya a kanta to kuma ina ganin dacewar a tsaya a nan ɗin bari karatu sai ranar juma'a insha Allah ina mai cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum